na sahihul imam bukhari mun zo kan babi na talatin yau kuma muna yammacin jum'a babban rana biyar kenan ko hudu hudu ga watan zulqa'ada ko shekara ta dubu daya da dari da talatin wanda ya daidai da ishirin da uku ga oktoba na shekara ta dubu biyu da tara za mu tashi daga babi na talatin babu ghasilin rijilaini sunna alaini wala yanzu yansuhu ala nalaini أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبولي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا عبد آه، أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك, رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تزبغ بالشكرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل الرجلين في النعلين ولا ينصف على النعلين امام البخاري عليه آه، عليه رحمه الله تعالى يشتي wannan babi زي ما قال da cewa idan an sa wato takalmi kafafu ga takalmi to a wanke kafafu wala yansa ala nan ka annihal buɗaɗɗun takalma kenan ba ku buttai ba kuma in ya kasance ana shafa ga kufi kufi wani iri ne rufaffe ne ko to takalma da ba rufaffu ba ana shafa gare su wannan shi ne da babin zai tattauna a kai shi ma kufi idan ya yanke har yanke wata kai ga ana ganin dugadugai aka ce ba a shafa gare shi to wanda duk gaba ɗaya na ganin kafafun ɗan maratai ne kawai da gare da muke ta musu slippers ko buɗaɗɗun takalma da janar ne su ne mihal inda rufafu ne za a ce musu shiga wanda yake ba takalmar Laraba wani a wannan lokaci kun gane ko saboda haka zai yi magana game da tun da ana shafa ga kufi to akwai maganan takalma ana shafa gare su amma kuma sai yanke hukunci يتي ولا ينقض على المعلم عليه كرأي شافا قتع كلمة ذاك قول لي أمنا باوي بندك أهو كتي سكي فكي شافا قري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس عن سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني أبو سعد آه ما لم يزنك yana cikin manyan amintattun malamai a siqat amma shekara hudu kafin mutuwarsa sai ya samu canji kwai ta dan tabu kasan wani tsufa in yawa ana tabuwa shi suke ce mata gayyara bi akara yana cikin maratibul jarh wa ta'dil a ce fulanin gayya wani ya canza to idan wani ya canza ba ko na hadisi sake karba ba sai an tabbatar da ya ba da hadisin lafiyayye kafin rashin lafiyarsa wani kuma ya kan makance daga ƙarshe kanta ba ta cika hana aka sai hadisi ba saboda me saboda ko dai zan harda ce ta ga makanta ba ta sa harda ta canza ko kuma littafi ne idan yana hannun amintacce aka karanta maka kasa abin da aka karanta wa tun da lafiya ta lokacin da ka rubuta su amma canji na tsufa shi yakan hana to wanda ya canza ya muke mu hadisin da ya bamu in mai kyau ne mara kyau ne muna da ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai mu duba cikin almajiran shi wanda ke lokacin canjin gaba ɗaya bai makaranta kun gane go a ce daga shekara ta alif da ɗari dubu biyu da tara kuma dubu biyu da shidda ya samu canji zuwa dubu biyu da tara sai ce aiki bai ma yi karatu gare shi ba kasa da dubu biyu da biyar da ninety nine zuwa two thousand five ya karatu da za ka ciwo retention bai tahe shi ba kaga wannan hadisai sun zama secure sun fi sun tsira ko kuma mu samu almajiri hazi, ne tantancewa kun gane ko da idan muka samu irin malik ibn anas ya rawaito hadisi da irin wannan mutum muna buƙatar sa mashi alamar tambaya ba mu buƙatar saboda hazi, ne wanda ke tantancewa ya fito da hadisan da ya tabbatar da babu canji a cikinsu سعيد المقبري ابن أبي سعيد المدني يكرؤ دقى عبيد بن جريج عبيد بن جريج التيمي مولاه شيما أم مدينة كسن بإسناد الجبار أم مدينة أنا أبلاغ من فلسطين مدني مالك هكا المقبري هكا عبيد بن جريج هكا عنه قال لعبد الله بن عمر هذا عبد الله بن عمر كل شاب ضمانه ومثل المدينه wanda shi yake tuka kamar sabu ahalin madina wanda imam malik yake tafiya a kansa shi yasa za ku gaba wani sahabin da yake da ruwaya mai yawa a muwaɗa kamar ibn umar ba ma ruwa ba ra'ayi ba fatawayin ibn umar da yawa malik ya shi ta cikin muwaɗa na rike ina burin a samu wanda zai jirasan fiqhu abdullahi ibn umar min khilal muwatta imam malik kuma har yanzu ina fatar a cikin dalibai masu karatun islamic studies ماشي مكتب كما في الفيل بأثموني والنعيك أكثروا فكهم ابن عمر من خلال موضع الإمام مالك ناسم ونياي فكه عبد الله ابن عمر أما يكراش لدى المصنفات إنس مصنف عبد الرزاق إنس مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة مالا من البخاري أنا المصنف بالضبط وسيكثروا رد غنم ومن خلال الموطع بين أحكي مكي كسر سوى مالك فيني مقعد في ابن عمر da yana da kyau a ɗauko ilimin ibn umar daga wannan makaranta kun bai ta abin da nake nufi to ubayd bin jurayj annahu qala li abdullah ibn umar ya aba abdurrahman رأيتك تسمع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يسمعها يتي يا كي أبو عبد الرحمن أكون أبو هؤلاء لأنه ركي إلى ذكرين shin dukkan su guda guda shi kaɗai ke yin su ko ku a'a shi kaɗai ya gane su gaba ɗaya malamai shi ta tattaunawa akan wannan amma ita fahimta ita ce cewa shi ne maganar na ba kan sahabbai ya gani ba saboda haka yana maganar iya waɗanda ya gani daga cikin sahabbai waɗanda abubuwa ba su za ka ba mu buƙatar sai mun ɓata lokaci gano a mutum nawa ke yin wannan cikin sahabbai iyaka shi hudud ɗin waɗanda ya sani su ne yake sha daidai suna yi ba ولأن أبو بالي قال وما هي ابن جريج سيتي ولأن أبو بالي ابن جريج ابن زريج أنا قاوم كم بني لكوكا ثاني عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج سلم بعد أو أنسى بني لديني بعض من جاء كان انسى غباء تايا في مالي لما دينني إيه. وانت كما ابن جريج تمك كلمة الفقيه مكيني عبد الملك ابن جريج المكي wannan kuma ubayd ibn juwayy al-madani suna da bambanci ko alaka ta jini babu tsakanin fahimtar wannan yana da don kaga yanzu da zai ce wa mahi ibn juwayy in aka take ta ibn juwayy hankalinka zai isa to ba shi ake nufi saukin dai shine dukkan su amintattu ne inda rikici yake wani suka ne wani ba'ifi sun ka dauki wani ka bashi hukuncin wani kaga duk ta barkata al'amari قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين yake na ga kai in ka zo dawaki wuri biyu kawai kake shafawa su ne rukunul yamani da rukunul yamani guda asalin a rukunul yamani shine wanda yake wato hagu da wanda ya fuskanci hajarul aswad kullar da hajarul aswad yake kanta ita ce cibiyar ka'aba idan ka yi hagu a rukunul yamani za ka yi in ka yi dama a rukunul shami saboda ƙasar sham tana nan ɓangaren ƙasar yaman tana nan ɓangaren ina fata an fahimta to wannan ɓangaren na hajarul aswar shi ma ana kiran shi a rukunul yamani tagliban za ka sai ce la ta masu illal yamani yayi wai daga hajarul aswad su a rukunin bari su kake shafa rukunan guda biyu na can da shani da wanda ke kusa da shi ba ka shafa to dama su kusan a ce babu su me yasa babu su saboda ba a gine su ba ginin da aka yi na ka'aba bai yi da kai gare su ba dan abin da ya rage su aka yi mashi wata alama kaga babu rukuni wurin kenan shi yasa ba a ruwaito sahabbai suna shafa wa'annan arkan din ba sai dai sai sayyidina muawiya سيدنا عبد الله بن الزبير في تسيء صوصهم شافوا النمولة فما كان في سيدنا من أقباء أي أما هذا كي بيو صوتك كي شافا ورأيتك تلبس النعال السلكية يمكن هذا كما كان أساسا كلمة من أكبر النعال السلكية بوحكم كلمة وصلت على كل السلكية من السلس وهو الحلق وظن ذلك أكا أسكي مقاشي تكلم لباس كده قاشي cin da yake da fata suke yin takalma to me kake tsammani wata aje ne wata kuma ba aje ne ba wadda aka je ne kaga ana iya wato goge gashin gaba ɗaya don babu shi na sake kira anni'al sirtiya in kun kace sirti shi ne fatar raƙumi in aka je ne ta don haka wai takalmin da aka yi ne da fatar raƙumi wasu ma sun ce daga sub ne a sub wani haƙƙi ne shi wanda suna amfani da shi wajen rini ana kulle hal ajalu sulfiya sanannu ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan kawo su ne ana oda su daga kasar Yaman su ne wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a makabarta yana saye da su yana tafiya tsakanin kaburbura yace ya sahiba sulfiya kai in za sulfiya kai ka in ce kai mai silifas kire silifas ɗinka في ابن هذا ليس تولي على انت اشجد السليب بس في المقبرتا اما دو الصورة تاكل معنا اتقال زي ايه ينزي دو الصورة تاكل معنا انت تاكل اتقال اما بل السبتية اتو الجمود في ابن هذا مكلمة كذو ما لنجا بدنا في الاجه جمود في الوقت ما ماشي ما يتي باك ما يتي آه، ورأيتك تلبس على الستينات مثلا ساعتها تلبس سليبس بلغة صورة مثالين سابقا ورأيتك تسبق بالصفرة ما دنك كان عليني جاء أبنى ما لم يدري في كلا فتأسس إيه فتأسس عاوز تسي بباع أم تاني دي إتين كيف أقول لك أسكس كل زبالة إدريسي فدمي لباع شيء يلو فاتي دوروا دوروا شنو يلو فا لذلك دوروا كل بيجانيو يعني يلو فا فتأسس إيه. فا لا كم فتأسس إيه akwai bukatar sabunta haruffan ko ba haka ya ce tuna ga kana wannan rinin shin wani rini yake nufi rini na gemu ko rini na sufa a kawai da yake nufi ba nan, amma zahiri ya ci kama da maganar su duk da za mu cin wannan yan zuci kitabun liba da mai rini ba a cika amfani da mu'affar ba gare shi saboda an yi hani abinda ake so rini na gemu ko na kai a yi amfani da lalle ko kalan lalle ai makaruni ne amfani da baki akwai malaman da masu karanta suka ce haramu kamar da makaruni ne a bar shi fari ta da furfura ba a barin furfura ta shi ma ba a yadda da shi ba saboda Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka zo da mahaifin sai da na abakar ya ce zayyiru minhu hada shay ku tsanga masa wannan farin gashi mana sai ce wajen lubuhu sawar ku sa mai baki bai irin sa a gare shi da bakin abin nan ba baki kuma ya yi mai kurciya da yawa kuma dai ake nufi a ya ce dai ya gan shi yana rini da abin nan yalo ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية يجي سنة إن كان مكة ذاك يهجي jina ga mutane da zarar sun ga watan zulhajji za su yi harama aikin hajji amma kai ba ka yin harama sai ranar tarwiya wace rana ce tarwiya takwas ga wata har da sabon alhaji ya shirya sai mu tarwiya ita ce ranar takwas ga wata bai sa aka kira sai mu tarwiya hmm? baka ji alamun sharman ruwa ba a cikin magana eh? ruwa tarwiya babu ruwa cikin alamun sharman eh so daga irwa'u ne amma ba da ruwa ba ne eh, ran nan ana ana tanadin ruwa a shayar da mutane har su koshi saboda shirin zaman daji da za a yi na kwana biyar ma'ana dai radda ake fita aikin hajji rannan Ibn umar yake yin harama da aikin hajji su kuma mutane da dama tun daga da watan zulhajji kama su harama سميتي قال عبد الله عبد الله بن عمر في باشا عن صوتنا اول قلت اما اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمص الا اليمانيين مش تقولي لي زمان هذا من الله صلى الله عليه وسلم بنغينا تقوى في الام بندى الركن اليماني على الحجر الاسود الحجر الاسود ينا دبرا دا دوت الصفا الحجر الاسود ينا دبرا دا دوت الصفا na ce shi ne cibiyar kaba idan kai gaba hannun dama kenan wurin mai dawafi za ka cimma a rukunin shanu idan ka koma baya za ka cimma a rukun al-yamani sai ita waɗannan biyun kai na gama ga Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma ni'alu sabtiyatu fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يلبس النعل التي ليس فيها شعر إذا لا قمز ألا ينا شافا ينا سنيا takalman da ba su da gashi wa ya tawadda'u fiha yana alwala lokacin da yake saye da su fa ana uhibbu an albasaha to don haka ni ina son in sanya su zaka da kaga ina sa wannan takalman ba abun zali ke sawa ba koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin hujjojin da ake iya cewa dukkan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi idan ka yi koyi da su da kyakkyawar niyya kana iya samun lada ko da ko suna cikin al'af'al al'adiyya ko kuma al'af'al aljibilliya inda niyya ta tsaka kun yana yiwa a samu lada me bambanta al'af'al aljibilliya da al'adiyya da at ta'abbudiyya suna da bambanci al'af'al aljibilliya su ne waɗanda zama ɗan adam yasa aka yi kamar zama kwanci hutawa bacci cin abinci duk an abubuwa ne ya samu ce Don ba an halitta mu yi su sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi su yanayin yadda ya sun kai koyi da shi kana iya samun lada domin kyakkyawar niyyarsa amma ga asali ba ayyuka ne na ibada kun gane ku amma da yawa al'ada ta kan canza ta koma ibada in an ta niyya su ko al'af'alul adiyya su ne wanda al'ada ta kawo su yanayi kamar yanzu duk su suran muna in kare ba ta wata ƙasa ce ta ƙasa hausa ko ba haka ba da gobiri na da ba hilla ce da ba haushe ga sunan na ga wani kanuri can ga eh? to duk dai mun nan duk su suturan mu ba kusan shige iri guda ba ce daga al'ada ta sami to shi ma'anar sallallahu alaihi wasallam na shi zamani akwai al'ada daga cikin al'ada ko su daura zane su sa gajeren tabbo su daura su sa rawani muku yanzu in mala idris sai wallahi hannun bari ce a ce la a'udhu billahi min shaitani to ba ka to to kenan muna iya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan abubuwa irin daura zani irin sanya rawani da sauransu to muna iya koyi da shi ga abubuwan da ya aikata adatan ko muna iya samun lada idan mun yi su da niyya mai kyau tare da la'akari da wasu ka'idodi na addini idan mun yi la'akari da su ba za mu daura zane ba don me domin mu zane mata ke daura zane a gurin mu kafin ka daura zane kayi kama da wa kuma shi ya hana kai haka da sallallahu alaihi wasallam amma kada ne sarawani saboda mata ba su sarawani sannan kuma al'ada ce ta malamai da sarakai da alkalai da masu muruwa cikin mutane za ka bai da illa kun gane ku kana iya sarawani wata ƙasa za ka iso yanzu haka al'adar sa ta gama kowa da kowa mu har yanzu galibi wannan uku da na faɗi suke faruwa malami ba kara ke alƙali ya sabu da ba malamai ba kun ga ba mu sawa sai mu da almajirini eh, amma amma malamai suna sawa ko ba haka bane to in ka kai sudan ka je tsakiyar kasuwar birnin khartoum da rana za ka ga dattawa masu rawani suna shan sigari da azumi ga kare azumi ga kuma sako wani ƙarin sako bisa ga kuma kasuwar rawani bisa kai al'ada ce kawai bai ɗauke kira ma addini to ba suna ne ga taɓa ɗaukar wai rawani har ibada ba ce a'a al'ada ce ke duk tsananin zafin nan da suke yi sosai sun dumbuza ƙato rawani ina ji ya uku ɗin lami mai masallacin shehu ga ko akwai haɗari an sha rana da an sha wahala kun ba al'ada ake da ba ga shi ne bayan masallacin shehu lada ya kai da shi yana yi don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi wancan adata yake ka gani ko kama asalin su da awa ba shari'a ka kawo su ba ba shari'a ta ce a sa rawani kuma babu hadisi ko kwaya ɗaya da ya ce a sa ko ya bada wata lada ga wanda ya sa ko ya ta sallar wanda ya sa babu amma dai a sulci annabi sallar da wasallam ya sa haka su wasu Abu hali sun sa ka gane ko sannan akwai ta mala'iku da suka sauko ranar badar su ba da nasu rauna suka sauko don su yi barazana ga mushrikai da haka mushriki zai ga wani cikin katin bakin rawani ya taso mai sai a ga amma rubu ya ne sai ga kai wannan ɗan kirfe wannan ne su kai sai jikan shi ya sauka alhalin mala'ika jibril ne wannan hadisi kenan na nuna ana iya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wannan abu Abdullahi dan Umar na cikin masu kai masu tsawa da irin wannan koyi shi duk da fakin annabi yayi ya lura da wurin da annabi ya fakin ya yi gobe ya zo ya fakin nan amma sauran bai ganin suke ba dole bane malaika ta kasance tana ta inna ma kana manzilan nazala hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani ne kawai da annabi ya ga wurin sauka ya sauka dan ne za ku ja sauka da shi inna marta ta ajin ne sauka nan wani sauka nan din mala tare min kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda hadari yake ka zo ka ce sauka wurin na da wani fifiko wanda shi annabi bai faɗi ba kun gane ko kawai a daura raƙumma a huta a ci abinci da sauran ko ina na iya wani amma ka ga shi su sai su ai tun da manzo Allah ya zauna gurin dole gurin ya dauki wata albarka sai ce in akwai ta kamar shi ya faɗa mana dai shi aka ce karanta da mu addini ba kai ba rabbana ba ka da damar ka faɗa mana haka duk wani abin da ake samun lada ko a samu albarka ko a samu alheri to waye kamata ya karanta da mu shi jama'a ba ka da yaso kaɗin nan kamata ya ce to zama ku lura da wani gurin ku lura da shi wuri ne ne albarka tun da dai sarka ko ya taɓa cewa haka alhasil ma kokari yake ya tura mutane da jan irin wannan kaga misali lokacin da ya tsayin arfa da yake waqaftuha huna wa arafatu ha mawqi wartahu an batni urab sannan da yazo mina yayi yanka yayi soki raƙumansa sai ce na harhuna na hartu ha huna wa mina kulluha man mana kuku ce sai nan to kaga nan suna sai na kasa ya kawo mana sauki ga addini mu ko muna ta son mu tsaurara ma kanmu sai sa muke so mu magana in Allah ya so akan ya za a yi hajji ya sauki duk ba abin da ke kawo wahala ga hajji sai jahilci a ko kauyanci inda za a ce waɗannan sifofi guda biyu ba mutum miliyan uku sai hajji ba to a ƙaro wasu uku miliyan shida za su yi hajji lafiya wallahi inda za a cire ayyukan jahilci da kauyanci da muke yi mun taimaka yace fa ana uhibbu an albasa tunda duk annabi na sa su to ni ina so uhibbu kaga daga cikin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi yana son yayi yayi kama da shi zaka iske mabiyan wani shugaba galibi haka magana sama kwaikwayon da suke suturar sa kwaikwayon da suke tafiyar sa kwaikwayon da suke wai kauna ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta a kaunace shi yasa sabai su ne masa wannan ubayyun ka'ab ne mai masarkin manzala sallallahu alaihi wasallam abu ayyub al-ansari cewa yi tun radda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai san warin tafarnuwa to da ran sai ni ji ba ni bukatar tun radda yace bai bai cin naman damu saboda makka ba a cin damu ba a saba da cin damu ba yanzu nan ana cin kadangare gama a zuwa ana cin kiski ne ba kai lalaba ya ci kiski ta yana yaro ta biya mun don ka ce wata ƙasa an ka ga kaka mutu a dangare kiski kayan ce gaskiya mamakin da za a yi a ce subhanallah malik azami ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ana cin da mu halal ne amma dai ni kasan mu ba a ce ba haka ban so shi kuma bawa Allah na alfari ne يا ترى تندم قبول إدارة الناس اللي هي ياهي كلينا أنا من قول إبدا يكتب بزا الله صلى الله عليه وسلم فكاك إيرا فكري ابن عمر يكتب بما إنا سنصا سبنا قمو زا الله إلا وأما السفرة أما أن تريني دي كجي إلا يلو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها لا قمو زا الله إلا ريني نادى المجد في سنة مغنى تا كلولين دي حلالت أصابين دي حلالت أصابا يا الله يكرس كي تكاب اللباس فأنا أحب أن أسبغ بها فيما إلى سئيرني وأما الإهلال يتبقى أوكر حرم حج فيكو فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبئك بيورا هنا يتبقى من ذو ألنا حرم أبا سيقو يتكافار إيه كفيها كذا كينا إلا ما كان أي حرم أرانا تيقو تزول حج تيقو تزول حج سينا أن ألا كان هيا ما بيقول إسمه مكتبه ya baro madina ranar 26 ga watan zulqa'da irin wannan wata da muke ci ya isa maka ranar 4 ga watan zulhajj ranar goma a hanya Allahu akbar yau duk motar da sai yi awa goma iya ta lalatattun mota a nan da masu zuwa madina ya kwala ke ka ci kalakaita hawai ne motar ke sun kai saka taksi awa biyu da minti arba'in da madina za ka ga kafin maka ko da maka kafin madina ma'ana za ka iya yin sallar azhar masallacin makka na harami sannan kai sallar la'asar masallacin madina wace ni'ima muke cikin ta wadda kuma mu cika gode ma Allah mun cika ma gano muna cikin ni'ima ba amma yawa zan mu gode ma Allah باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا ها؟ والغسل نعم باب التيمم في الوضوء والغسل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها babu tayammul fil wudu'i wal ghasli wannan babu zai magana da cewa a rinka damantawa a fara da abubuwa na dama wajen alwala da kuma wajen wankewa حدثنا مسدد ها جي ما لا يفقه ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مستورد العكاكي مولاه يتي مكو يا كما دا حد وين بوكا الى تاولا مسدد ابن مسرحد ابن مصربل ابن مصربل ابن مغربل <laughs> قال حدثنا اسماعيل ابن عليا البصري قال حدثنا خالد خالد ابن مهران الحذاء أنا مثلا أبن آه، كنا أبن الكل يقول أبو المنازل آه، ما لدي أثر بصراني أما لو كسلا يجي شام يداو غكتي عند تنجي ذا أبن ذا بثيرة شي تراك شي ما يسامو مسألة كأني أما وأن منافع كوي دم باب أثني فإن ما لن جابر يتي بعض بكاتا ميكري في سايز المزاجم بخاري سوى لكفن بصر سوى لكي زادا كما تقوى su tsallake rijiya ta gaba ba ko ta baya ba lahi lau suka wuce sai a suwar ki majawazul kambara amma in mun tsallaka bukari da musulmin shigo daga abu dawu da tirmidhi da da maja muna bukata kowa mu tsaya mu gano wani ilimi amma duk da haka ba za a rasa wasu ayyuba ba daga wasu mazajen da bukari riwaya gare su wanda wannan illa ta su ba ta taɓa littafin saboda sai da ya tantance ya tabbatar da inda babu illa sannan ya ɗauko kamar kurjeliya ma ya warke ya bushe ya kankare to a sake magana sa kuma ka gane sai dai magana sambo ko ko a ce akwai wanda bai da sambo in ba maciji ne ba ai kowa da sambo ko yawa sai dai maciji shi bai da sambo عن حفصة بنت سيرين أم هذيل أم الهذيل الأنصارية عن أم عطية رضي الله عنها أم عطية تتي نسيبة ko nasiba ai kamala wanne ne dai ina muawiya yana nan malam muawiya yana ne ko musaiba ne daidai ko nasiba bintu tuka an ta faɗin musaiba ko to malam kai muna wannan bincike safi ne musaiba yake ko to za a ko ai babban hujja ne ita ce wacce take mace ne kamar maza wurin jihadi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yadda ya ga tana kai da kawo da makamin fagen jihadi wanda mata ba su cika yi kuma ma ɗora muke yin haka sannan ta ce yaƙi kara ta je sai dai galibi in ta je aikin jinya take da aikin girka abinci da kula da marasa lafiya da wanda aka ji marauni da ستي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في غسل ابنته وتريد علامة وانا بوي الله اكفت شيء ودنجينة منا اكرم تسيني وستاتنا فتعبي دوكو قال شيء هذا ينزو لوكا تند يرمان قال الله صلى الله عليه وسلم يتكي في متوركا زيدا كبرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذا يتعبب بس في اعمان قال الله da aurenta da 'ya'yanta lokacin da ta ka, to ita wannan ba ita sai mata wanka kaga ake dai abin nan midwife za mu kira ta ko nas sai duka duk ta hada duk ta wuce su ma ne kawai ce kenan ko yace musu idan ya ya ha? idan kun tashi mata wanka ku fara da bangarorin damanta wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da wuraren alwala ta ma'ana ku fara musu alwala wani nuna yanzu an zo wankan jana'iza ne ake fara yi wa gawa ana fara yin alwala in aka gama sai a wanke ɓangarorin dama sannan a wanke abu. kenan ana damantawa har ga wankin bayan Allah musulmi idan sun cika Allah ka ishe mu ga wannan rana أنا ديت كمان بخاري أنا سأو جينا صن شو ولي بوم شايف بخاري كاوش كم أي اللي كذا من الشيء اللي فرقه أما أنا قبل دام يتكلم تحولي بوم شايف إن شاء الله حدثنا حق حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت عدي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حدثنا حق بن عمر ابن الحارث ابن سخبارة الأزدي عن انت مالمين لين بابا سنتي ثقة ثبت ما ينادى إلا قداور ما هذه kun san ko ce illa ce yana sa haraji wurin karatu ba a zuwa makarantar su an yanki tiket sai an biya kuɗi registration ake yi makarantar suka ce wannan babban aiki ne la'ani ne amma kaga bukari bai damu ba sai ya je makarantar sai yau karatu saboda saboda irin wannan gaskiya bane kitab adala ta mutum dan malaman zaure duk sun taru sun yi tawalo sun ce a zo a kawo yara kowa ya ta karatu ko masu ka su zo ran asabar wani ya bada tsaro wani ya bada sisi shi wani yanzu yin islamiyyar sai ta jita ba bashi dubu biyar za a yi karatu ba ka ce masa ya yi laifi saboda zai devotin lokacin shi ne zai karantar da kai ko ya karantar da yaya amma su malaman da tsantsenin su yayi yawa kuma kun ga malaman mu abinda suka gada kenan Allah ya saka musu da alkhairi Mun ka shiga duk zauren da ke garin nan ba inda adda tsayayyen eh, kuɗin da ake biya ko akwai su ne muke koyi da su da muke buɗe muku kuna zuwa kyauta nan gaba yana yawon musayi take ta duk wanda zai zo sahaba center sai ya tsaya can bakin gate ya yanki ticket to jama'a sai sun mama aka yanka mata ticket aka yi kallon ta da kwallo idan an ce ka yanki ticket din zuwa makaranta hadisi da Allah ka yi laifi ina malam muawiya to Allah ya dawo kusa yana da wata shawara da yake zai gabatar mana yau idan ya zo dawo kusa malam muawiya ba sani ba amma ba fa cike ce قال حدثنا شعبة سيكو كاغا ما لم يتشيني وين تتجد هذا هذا ممكن من يتعذك الجنة دعوني من <laughs> حدثنا شعبة ابن الحجاج وشعبة شعبة كمان يا يعني. شعبة شعبة فإن سكوي يا يعني. إيه بس أنت ما تقابلني شعبة شعبة إيه. <laughs> قال أخبرني أشعث بن سليم أشعث بن سليم ابن الأسود المحاربي الكوفي بابا تشعر في أبو الشعفاء بابا سلم ما لم يلس انت بأي قال سميت أبي يكي لا تقول ذا بابانا ولنا كن المعالي عن مسروق في كما كعودة مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني أبو عائشة فيكما يترضى عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنقله وترجله وطهوله هكذا يا يكسن شيء يلا شاور جاما شاوى في تنقله وجن سيكا كلمنزا وترجله دا وجن شاك قاشن كنكم ko a kashi manzo Allah kan fara da damu ne kaga mai mai gajeren larabci ne sai wakil tarajjulhi na wajen wanke kafar sa rijil ko a tarajjul shine tasrihu sha'ar shaki gashin kai shine tarajjul haka da siyama hmm, shaki gashin kai to manzo Allah ko a shaki gashin kai sai ya fara da gefen dama kaga kenan min ba da wani an zo asiri da wani gefe za a fara dama ሰው ማለት እግዚአብሔር ነው ብለህ ያኔ እንዳመር ነው እስቲ ኮዳመር ወንድ አይቼዋል ለምን እስቲ ከባን ከተይ ጠይ ባባያን ተደስ ያለ ሶ ዳሮ አይቼ አልዚ ከመነ هذا عندك من المضايق <laughs> يسي وطهوري يسي وطهوري لو دن اركنسا اركنا يا هذا آه، الولاء يا هذا وانكا قوه الايدي تكي في شأنه كله ومانا هي أكرا وفي شأنه كله فنسخة دي لكون أقل أقول نسخة بخاري لسيها في شأنه كله أقول نسخة فرشة وفي شأنه كله أقول رواية عند فكرة في شأنه كله أقول رواية نسخة وفي شأنه كله كما لإرادي زي تنزع معناه ماذا تنزع إذا كتي في شأنه زي ذنب دليل من يعجبه آه من في تنقله أي يعجبه التيمل في شأنه أ ن ه كله فليذا في تنقله وترجله وطهوره دائما ترى بكون الأمر من زعل تنا برجيش فالناس ستفقي ولا الأمر في قلبي ستجد تنقله وترجله وطهوره أما م ا ان ت وفي شأنه كله هذا عطسي ذاك كينا بل و أكون ن ما كومي ادبي انا شعور ya damanta gare shi wannan ma'anar ba ta da illa sai dai tana da istisna'i domin ko in zai shiga makewayi da wani yake shiga in zai fito masallaci da wani yake fita a cikin zai tsarki da wani hannu yake yi kaga a ce akwai wanda ba da dama ake su ba sai malam ta ce a tana nufin da al'amurra wa'anda ake wato abin nan damantawa gari. da abubuwa na alkhairi da abubuwa na jin daɗi da abubuwa na tsarki da tsafta da sauransu amma dai ruwaya ce shi ake ta hi bamu ma'anar da wato ita na Aisha radiyallahu anha take so ta ce kenan dai damantawa na daga cikin ayyukan alwala da kuma ayyukan ibada masu ɗaya wannan sai ya ce da kawo shi a cikin kitabul wudu a kuma masa babi ne zaman kansa babul timasil wudu باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبؤ من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره babu iltimasil wudu'i idza hanat as-salatu wannan hadisi zai ma wannan babi zai magana cewa a je a nemi ruwa idan lokacin sallah yi kusa wai ma'ana mutumin da san yana nesa da ruwa to bai kamata ya bari sai lokacin sallah ya kure ba sannan ya ce ina ruwa sai a rasa sallah ta kufce masa ko kuma lokaci ya fita kamata ya nemi ruwa a yi tanadin su da wuri kaga wannan yana nuna kenan idan kana tuzuru lokacin sanyi yayi وكلهم تتبتا كان دوت جركا ودك ادي كل يتاجي بدا دري نك اوايد ايك تي ويا دوتي كتياو بك سامو با كزو مسلاتي كبغا تي ما كزا كاي تي زوري يسو زو باي مسلاتي كبغا تي ما تو سيكو مسلاتي انا كلو قومو حلال الجنبا غير سندي كما جنبا اسكا مر اخواني وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلن يوجد fa nazalat tayammum imam al-bukhari sai ya gutsuro mana wani hadisi wanda idan mun je san kitabu tayammum insha Allah ta'ala za mu kai gare shi yace na Aisha ta ce lokacin sallar asuba yayi a wata tafiya da suka yi sai aka nemi ruwa ba a samu ba sai ta yi mama ta sauka wannan magana gabaki ɗaya ba magana na Aisha ba ce amma hikayar magana ce iska ce ta bayar mai tsawo shi kun bukhari sai dunkule maka ita cikin wannan kalmomi sai da nuna shi bukhari ya yarda da riwayatu bil ma'ana riwayatu bil ma'ana kuma wannan ammatan malamai sun tafi akan sai ana iya riwaya da ma'ana lakin liman dabata al ma'ana لابد أن تكون قد ضبطت المعنى في أي معنى كافي شيء بصوت كنا sannan ka kai tuta kar ka je sai ka karanta hadisi yadda ka ga ba ka zo kana faɗa mutane shi kuma yadda ka ga dama kana ba su naka ma'anoni ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wani ke kawo ga duk da masanan larabcin original sahabbai in sun so ce auƙala kaza au kaza sai suna ta musanya kalmomin shin ko wannan ya faɗi ko wannan kaddi a kai ma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba daidai ba kuma na da rikin taharri wanda sahabbai da tabi'ai suka shahara da shi حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي كينان قال الكوثر يا ديني قال أخبرنا مالك تلميذ فوق قال أخبرنا مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر يتي لا قم صلى الله عليه وسلم وحانت واو الحالة أي وقد حانت صلاة العشي ألوك تند سلم لأسر تاكا وجيكي لوك تند ياي فانتلس الماء فالتمس الناس الوضوء سي متاني سكني نروى الوضوء كذب با وضوء بدا الولا سكني بدا الولا با اني منتا كله قولي لي لي مال ولا إيه. shi da ce da ƙaya samu sallah don bai tsaye ya alwala ba ko shi bai neman ta sai dai nemi ruwan alwala eh? <laughs> alwado shi ne abin da zai taimaka ya alwala ko dai butar da za a sa ruwa ko kuma ruwan kan balar eh. ya ji duhu aka nemi ruwa sama da ƙasa ba a samu a ga wannan kuma hausa ba hausa sai don ana sama zuwa sama neman ruwa sai eh? ana zuwa sama amma saman tudu كما في ذو أكزوا لين الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوا بوئين في أكزوا من قال هذا وفي أن الله وتدرون لك الولاء بزع هذا يتم بلارة بيوا بوئين ويدرون الولاء من دم تنب دان سكي إسا ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم قال لا يسني حنوس السن والنن فتيا وقريا وأمر الناس أن يتوضأوا منه شيء كقوة يزوي إباية الولا قال فرأيت الماء ينبؤ من تحت أصابعه إذا قروا أنا قطقا كالحسيات أم من الله صلى الله عليه وآله وسلم sauraka ya kun manzo Allah na raina ta kai ta hodi ba to tayi kai ma ta hodi ba yace ni ko da lijiya sai ga ruwa uguwa ce karkashin hannayen hatta tawadda'u min inda akhirih duk gaba in sai da kuwa ya Allah ana wurin tafiya wani yana daga cikin ne karamomin da Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabinsa to ba wannan ba duk wata karama wadda ta bayyana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karama sa ce domin al'ummar sa ce aka yi ma eh kuma akwai karamomi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan maktaba muna da littafi mai suna karama ta sahaba duk da ba na magana game da karamomin da suka faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu sun faru sun zamanin sa wasu ya ma san da shi wasu kuma sun faru bayan lokacinsa karinci ga wato wanda ubangiji yayi da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam malamai sun ce wannan hadisi mutane da ɗimbin yawa suka halarce da yawan mutane suka shaidi wannan amma ba ya da wata ingantaccen ruwaya sai daga Anas Malik me yasa saboda shi ya tsufa ya daɗe ya yi babban makaranta wacce almajirai masu ɗimbin yawa suka karantu a cikinta saboda ka sai hadisi ya fi shahara daga wurinsa amma waɗanda suka halarci wannan suna da yakin da wani yaƙi ne bisa galibin annabi da yaƙi wa yake bari gida madalla masu rauni ake bari tsofaffi mata inda babu bukatar tafiya da su da kuma yara ƙanana da marasa lafiya da masu wasu uzurra رسولتي بي كانت دالي من صحب بيصنع لك تولم أما بايد وطعين لتتر واي سي تحيي أنا السمالك وكما أهل السنة والجماعة السنة كرقى حديثي إلي يزور بس حديثي له وكذلك كما سعبا وكرقى حديث الأهاد وكودي خارجيني كو مؤتذهيني كو الماجر هنس ليه بيسلم بان اللي يسلم شينا ما يقول كي إذا أهل السنة كل دماشا ما أكرقى حديث الأهاد لكن شينا زعلنا أهل السنة ولي أنك تبضمنا to ka ce ba ka karba shi ce bai karba ba kai ma Allah cikin mallan shi ce bai karba ne ce bai karba hadithul ahad sai ka daga manzo Allah ne shi manzo Allah mutum guda ne ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shaida mutum guda ga al'amura na addini iri iri da karantawa haka ba bukata a ce duk abin da za mu sani na addini sai taron jama'a su rufe inda an ce haka to da rabin addini ya zo ne don qur'ani ɗayan mutawatir sai kwarorin hadisi ku مكتبة كدوبة ku نظم akwai في الخبر المتواتر khabar لقط الآل المتناثرة في الأخبار المتواترة أطيع اللي استفيد ده ما كان متواتر شين صباع وانده يوكي جرمان أربعون حديثا باوينا تقال أربعين بني أماني باوين يوتي وانده يوكي جرمان اللي سهل ده اللي سهلني فده إلى كوران هذا السيد ضبا متواتر يا بني آهاد دو حديث دبا متواتر بقى آهاد كذا hadisin da mutum ɗaya ruwaito a hadu hadisin da mutum biyu ya ruwaito a hadu hadisin da mutum uku ya ruwaito a hadu wai ma'ana sai an samu sabon jama'a ta duk ɗan makarantar barkar sahaba duk gaba ɗaya sun rasa misalin za ta yi mutu wata to aiki hankali ne kuke babu addini sai wanda duk gaba ɗaya sabon jama'a sun karwaito eh, kuma an mislihin su ma su rosa daga irinsu daga irinsu eh, ɗaliban markazin sahaba sun karɓo daga ɗaliban masallacin shehu su ko sun karɓo daga ɗaliban masallacin dalil kuma hammatanin su babu wanda ya saura wannan ba yake hankali ba ne karatu na saba ga yake za ce wani dan wani dan wani haka za a ce hadisi daga wani daga wani daga wani to idan ya inganta babu da ja za ka ingancin wannan hadisi daga Anas dan Malik ya ishe mu tabbatar da wannan karama ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wani da ta dan baka ce mu'jiza ba sai ce eh da yau malamai suna ganin mu'jizar manzo Allah ya ce Qur'ani sauran duk abin da aka ba shi karama ce amma cikin malamai kuma kuma su gani wannan mu'jiza zai in kana so sani waɗannan ka samu dalailin nubuwa muna da dalailin nubuwa cikin makatawa ko guda ya kamata ba ku to zai kun jiya ba mu da dalailin nubuwa da bai haƙi ba mu da na abu na'im al-asfahani ba mu da dalailin nubuwa ko guda sai a nemo mana manyan shafai da kuma masu amfani eh har ya rubuta cikin kai sai dai da cikin maka dubai zaki sai ya zaga ya je china ya ya yawon duniya su ne. to mu dai a biyo muna da dala'ilin nubuwa yana da muhimmanci kuma amma muna da shama'il muna da kutubu shama'il akwai shama'il na imam tirmidhi eh, duk da bai wadatarwa gaskiya dala'ilin nubuwa yana daga cikin abubuwan da ke kara musulmi imani da yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ba duk abin da aka rawaito sai inganta akwai amma akwai ingantaci da yawa كاغا كل امين لتافي دا الامام المرعي الكربيي يعرفون إيه، شيء بعد ما مقبلي الواجعي ربما مالك قصر يمن يلا نرى ايه الله قصر يمن يا رسول الله يغفر لك شيء تو سبع انت لي الله يدعيك لا تقشري تفيا من خمس زياره الا بهكم تعبان sai mahaifina ya kira ni na dawo Najeriya amma na so in je Yaman wajen shi yana cikin malaman da hasara ne a ce ka rayu wannan karni baka gane su ba baka ɗauki karatu gare su ba to mukbil yayi sahihu dalailin nubuwa daga in an sani shi kamata a nemo mana shi ba ni da shi amma na taɓa gane shi bai wuce mujalladi biyu ba duk abin da ciki tsagwaro ingantattu ne sahihu dalailin nubuwa yana da kyau a neme shi in an sani shi kuma a samu musamman mukwafi muna karanta hadisi na gaba lokaci su ai ko wurin tsayawa ne mai kyau. bisa kan bayani game da darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomin da Allah ɗauke su ya bashi Allah ya ba mu ikon tsare sa, da ba shi sa, ya tabbatar mana da ƙaunar da muke masa cikin zuciya ya hada da shi gobe alƙiyama ya sa shi ne zai ɗebo ruwan alƙasara ya ba mu musha da hannunmu ranar da za mu tsallake su da'i zuwa aljanna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gaskiya ne bukatun malam muawiya ya faɗi shawarar da ya zo mana da ita wadda ya so gabatar da ita kan da ya wuce da farko akwai sanarwoyi har guda uku sanarwa ta farko ta wani karatu na sunna da aka bude a cikin wannan sati muna fatan Allah ya yawaita da ire irensu musamman cikin birni domin ita bariki kusan sunna ta riga ta yi ƙarfi musamman kace nan bangaren gwiwa da su ba a ko magana kamata ma mu kyale su mu dawo gari eh sunna ta riga ta kanka mace sunan ma dai cikin gari asalin birni birnin sunna ne tunda birnin shehu ne shehu kuma mujaddidin mene mujaddidin sunna ne amma dai bid'o'i sun riga sun yi kanta musamman bidiyoyi na aƙidu ga sun kara bullowa ɗaya suke ƙara haɓaka suke yi suna farin su faɗa da gaskiya to mu ko farin ciki muke yi domin gaskiya ba ta bayyana ba ta ɗaukaka sai lokacin da aka kokane ta saboda ka ci gaba da tsaukar ɗin za ta ci gaba da bayyana eh, kuma su leƙo wuraren karatu suna su gani za su koma da bakin ciki insha Allah to akwai karatu da aka buɗe a unguwar hautare har guda biyu akwai karatu umdatul ahkam wanda malam kasim yusuf hausare zai rinka yi kowace lahadi bayan magariba akwai kuma karatun sifatu wudu nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda alhassan hausare dukkan su malaman sunna ne a garin nan wanda yawa ma ba a san da su ba ku je ku sauraro تعلمن أن في الزوايا خبايا وفي العلماء بقايا إن شاء الله نورها وساري جيسي غامد بلوي كسدا جيتي بنك idan ka tashi daga nan tsohon kasuwa kafin kai biki ban sai ka tsaya masallaci yana nan buɗe da rumfa ina roƙon Allah ya kawo wani hamshakin ne neman aljanna wanda zai gine masa shi gini na tsaron da ya dace da masallacin sunna asabar da lahadi asabar za a yi fasa wudu annabi sallallahu alaihi wasallam lahadi za a yi ummatul ahkam duka tsakanin magriba da isha na biyu musabakar da aka yi ta alul baiti da sahabbai mun yi sanarwa jiya mun saki a zuwa masallaci cewa biyu daga cikin almajiranmu na nan sun ci wannan jarabawa kuma sun samu kujerun makka ma na buƙatar gaggawa ga safafunan su amma fa har yau mu gane su ba an gane wa aka gane cikin su kabiru muhammad sakkwato ina kabiru muhammad sakkwato allahu akbar to ba kana da kasko kana da shi ifakon a to lallai ka tabbata monday ka yi shi amma ka karka wuce ka tsaya sai mun fi bayanai da gare ka to akwai zayyano aliyu zayyano aliyu waye zayyano aliyu abubakar zayyano aliyu abubakar don haka in akwai wanda ya san shi lala a sanar da shi ya gaggauta akalla kafin litinin inda so samu ne yau ɗin su bamu cikakken datar da zamu aika ta imel gobe a cigaba process ba a yi kuma su visa daga saudiya ma a yanka musu tiket ɗin saudiya tun bukin bai kare babban magana da suke yi kenan allah sani ko yau sun bugo ne shafa in aka makar ana iya rasa bukin na dawowa ba na tafiya ba a ce ka kare aikin hajji sai ka kwana hamsin sannan ka dawo kaga babu daɗi eh? to da wasu visa ai matsalar ce kuma ya zauna ta waje abin nan ka san tafiya ce hamla sun biyar ka yadda ko ba ai da mun ka san ku ai garin ku ne kan babu kowa mm. saboda haka da Allah idan an san Zayyano Aliyu Abubakar a turo mana shi yi kokari ai process ba musu wannan kujera ta faɗi sai don hasara ce tun daga ɗan uwa da dama da suka cika suna fatan su samu ba su samu ba to sanarwa ta uku da mu cika yin irin ta anan ba amma wannan muhimmanci gare ta ta wani daga cikin almajiranmu na wannan makaranta alhaji nasiru italy abin da ya sa nake tana da muhimmanci gare mu alhaji nasiru italy a yanzu yana daga cikin masu karfafa wannan makaranta kwarai da gaske idan kun duba nan gabas za ku ga makarantar mu ga ta nan lokacin da saitin ko so babu babu wurin sa ɗalibai sai magana za mu roƙi gwamnati ta zo ta yi mana gini alhaji nasiru ya kafin ku je ga gwamnati ku dakata ni in yi kokari lakin har ya kai linta ya wuce kuma zai yi daki in sha Allah wannan safi kuma ya alƙawarin zai dora sama to kaga irin wannan ya kamata ka mana gayyata mu yi fatali da ita ba ya kawo kandon goro saboda da 'yan makaranta amma adiba mota ta ina tsoron namun ta da shi eh, wanda wanda kullum su zane shi zai ji ba yana nan usman adiba cikin bus idan na zo da shi sai a ba mutane in ma ban samu zuwa da goron ba ya ce wannan goma ba duk ɗaliban da makaranta ana gayyata su zuwa wannan ɗaurin aure karfe biyu da rabi biyu da rabi ko eh karfe biyu da rabi na rana a unguwar rinjin sambo gidan alhaji alu aa ya sunan titin kalgorod wajen magaba hudu ɗaliban da makaranta ba ɗauke ma kowa ba sai wanda da uzuri Allah ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a gurguje da yake lokaci na ƙurewa wannan shawara wadda na so in bayar satin da ya gabata amma saboda ƙurar lokaci to yau ma ga lokacin ya ƙure za a yi haƙuri a turare ta a shawara ce irin wadda wannan malamin imamul bukhari wanda yake fika sabt a haf ibn umar ya zo da ya malam mansur ya ba mu labarin irin wannan shawara tashi na cewa shi kam yana sa a yan kuɗi a kan harkar ilimi to mu ma muna kuma mu koyi da irin wannan malamin a cikin wannan makaranta ta hadisi tun da dai malaman hadisi duka malamanmu ne to musamman ma a ce malamin imamul bukhari amma mu a fatar mu idan muka sa waɗannan 'yan kuɗi ba don mu sa su akan lalurar mu ba sai don mu mayar da su akan lalurar kowa da kowa ta ɗalibai wato shine mu yi ƙoƙari irin adadin nan da ke zuwa wannan karatu a samu kuɗi 'yan kaɗan wanda yake kowa zai sadaukar da rayuwa ce akan ya bayar da su kamar a ce naira goma aƙalla duk wanda ya zo da naira goma shi ne aƙalla wanda Allah ya ba iko ƙarawa fiye da naira goma to waɗannan kuɗin idan aka lissafa adadin masu zuwa nan ko wani sati aka ce ba wanda ya yi nisan kowa ya zo da naira goma da nan to insha Allah waɗannan naira goma za su taimaka wajen gudanar da harkar karatu abin da yasa nake wannan sha'anin karatu din nan dan da aje a yi karatu wanda malam ke yi ya bata lokaci mai tsawo yana karatu yana har yana rubutawa sa'annan ya zo ya ta zuba ya ta bayani to akwai buƙatar kuma abubuwan da ke taimaka ma karatu kamar samar da yanayi mai daɗi na sauraron karatu irin sha'anin lasika sha'anin fankokin nan sha'anin fetur da injin to waɗannan abubuwa duk kuɗin nan za su taimaka wajen yin wannan wato sai ya kasance ba mu bar malam da kwashe lada kaɗai ba yadda ya yi jihadi na samu wannan ilimin da bayar da shi mu kuma mun yi jihadi wajen watsa wannan ilimin da isar da shi da sauran mutane a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na jihadi wanda yake da dukiya ana so kowa ya san suna yin jihadi gwargwadon halinsa wanda yake iya yi da iliminsa ya yi wanda yake iya yi da dukiyarsa ya yi wanda yake yi da lokacinsa kamar da yake baro ayyukanku da al'amuranku ku zo ku saurara to wannan shi ma jihadi ne to kamata jihadin mu shi wuce na lokaci ɗai da amfana kaɗai ya zama mun kai ga jihadi da dukiya wadda ba ta wahalce mu ba ta da matsala gare mu sai mutum ya yi kokari in Allah ya sa satin da za ka zo ba ka da wannan kuɗi to ka ɗaukan makanka bashin cewa sati mai zuwa zan zo da naira ashirin ko kuma yana tsammanin satin da zai zuwa ba da naira goma da zan zo da ita to wannan satin zan ba da naira ashirin na wannan satin da sati mai zuwa ko kuma dai kai na in ba da naira hamsin na wannan watan ko kuma dai ba zai in haɗa kuɗin shekara guda in basuwa wannan akan ka aza maka kenan to bai hana kuma lokacin da Allah ya buɗa maka ka samu wani tsari na arziki ka zo ka ce ga naira ɗari na basuwa ga naira hamsin na basuwa bayan watan da ka tsora makanka wannan saboda ci gaban wannan al'amari na ilimi waɗansu garuruwa Allah yana sa suna samun masu hali masu taimaka ma waɗanda al'amura na ilimi to nan yanzu ne alhamdulillah ake fara fahimtar sha'anin ilimi da sunna dinnan. to muna buƙatar mu karfafa ta duk da yake masu masu ta da ƙoƙari wajenta talakawa ne to a daure cikin halin talaucin nan a ɗiba a ba Allah a yi jihadi malam jabir zai iya ba mu hadisin falalar wanda yake iya ciyarwa a cikin talauci malam jabir ya hadisin yake ne دينار سبق دينار دينار دينار سبق دينار sun ja sau da yawa ɗan dinari guda ko kuma dirhami guda ya fi dirhami dubu dan yanzu wanda ya kawo dinari ne guda ko naira ta goma nan ta fi wanda ya je ciyar da naira miliyan guda a wajen wata harka ta banza da ba ta addini ba ko kilishi na zama ta addini ce alhali ba ta addini ba ce irin waɗannan abubuwan yin ikhlasi wajen taimaka ma sunna ya zan kuma kowa ya ba da nashi gudunmawa wajen taimakon sunna yana da kyau a shi ba a bar kowa ba a wannan Allah sai idan aka tara naira goma goma kila adadin da ya haɗu nan ba zai kasa akalla ba zai kasa mutum ɗari biyu ba ina tsammani eh to ya ce ɗari biyu ma aka tsaya nan a ce naira goma sau ɗari biyu masu lissafi nawa kenan eh dubu biyu dai to inda ka dubi naira ka kuma naira ashirin to babu laifi to ko dubu biyu ake samu na san Allah su dubu biyu shi da suna iya sayan teso ɗin da za a yi wa'azi na wannan ranar ya zan saura kuma in kun da mafi abubuwa malam shi ne yake cikawa makarantar da ta hadisi ba wai teso ɗaya take bukata ba hatta da masu hidiman makarantar nan suna da bukata a yi musu albashi a yi musu saboda kuma aji ayyukansu da komai da komai nasu sha'anin bil din ne fa to shin waye wane ne yake musu wannan al'amari karshen ta wannan nauyin gaba ɗaya ya dawo ga wanda ya zo yana kashe mu kuma yana zo yana kashe mana kuɗi wajen mu samu wanga karatu kuma shi ba gwamna ne ba shi ba karba haraji yake ba sarki bane ba wani abu ba ya kamata mu tausaya mu taimaka mai wallahi sai da yawa in ka ji wani hali da yake ciki ka tausaya ne sau da yawa kana ganin sa kan ga da babban riga da wani abu kana tsammani da babban mota kamar wallahi sai ka ji sosai halinsa Allah in kun sai yanayi da wani yanayi ke tuhowa za ku ce ba ma za ku taimaka makaranta ce ba za ku taimaka mata shi ma ke ne za ku taimaka ni? amma na san shi ba zai bukaci ko kun taimaka musu ba zai amsa ba amma da ayi kokari a taimaka ma wannan makarantar a jihadi da dukiya suna daga cikin mafi girman jihadi jihadi da wannan dukiya Allah ya sa a dace kuma Allah ya sa a aikata irin waɗannan ayyuka na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a takaice alu da a ku ya hakuri jama'a da Allah ba mu kare ba minti biyu da Allah kalubale ne malam ma'aure yake jefa ma ɗalibai ahlus sunna cewa duk wanda zai zo na ranar juma'a ne kokarin da Allah ya riko wani ba a jihunsa da nufin sai makama wannan cibiya to akwai wani jihadi kuma da muka yi ta magana kwanakin baya wanda yake mai muhimmanci shine na bayar da jini a yan uwan bayan Allah da ke samun rashin lafiya da hadarin mota da sauransu waɗanda ke mutuwa a sanadiyar suna buƙatar ƙarin jini ba samu ba mun gayyato iman islamic medical association of nigeria ƙungiyar likitoci na ƙasa da yakin jihar sokoto ga ɗaya daga cikin shugabannin su dr salisu za mu ji shirin da suke domin mun ba su asamin na su shirya lab wurin ɗaukar jini su yi tanadin kuɗin da za su rinka tace shi da ajiyar shi abin da nake ne da tace a gwaji yanzu misali muna iya zuwa mu hamsin mu ba da kowa a ɗauki gorar jinin shi an gwada yana ya kila samu arba'in da biyar yi wa a bayar biyar bai yi wa saboda wasu matsaloli ko kuma cikin su a koma su tsanin karfin da ya kamata a aje su sai wani yanayi na musamman idan ya zo da sauransu da duk wani abuwa ne masu cin kuɗi kana iya bada jinin kasa sadaka saboda Allah amma kafin ta kai ga wanda ka ba sai an kashe mai da naira biyu to muka ce duk wannan tanadi to ga ku sun zo kungiyar gaba ɗaya ta zo ga wanda zai yi su da zai mana bayani idan sun yi ko za mu sa rana mu kai mu dai kamar mutum kuna alƙawarin insha Allah kwata ne ko wani wata uku zan ba da jini na in yana ba suwa domin su sai sun ɗiba fa sun ɗiba ma sun ga kwantiki na jinin yawan jinin da ke da jikinka yana ba suwa in bai ba suwa ta ni in yana ba suwa duk wata uku na yi alƙawarin zan ba iman gorar jini guda in Allah ya so don ta ba bayan Allah marasa lafiya ai bahin lafiya miki ban saurin haɗuwa muna shan madara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam ya faɗa wato cikin tafsir din azumi kwanaki an tada wannan magana din wadda a lokacin nake cewa gaskiya akwai matsala sosai musamman a nan sokoto saboda wurare da yawa suna da irin wannan tsarin amma ni tun da na zo sokoto ban ga tsarin irin wannan ba kuma muna samun matsala sosai to ni suna na da Salisu Ismail ina nan a department na surgery a nan Udus a Sokoto nan daga kano nake ni mutumin jigawa ne ina zaune a kano so kafin na zo nan da ina can abin nan aminu kano teaching hospital da yake nan kano so a wannan lokaci din gaskiya a can akwai tsari mai kyau domin iman tana da tsari da suke fita waje kamar wurare irin waɗannan aje a ja hankulan jama'a don su zo su taimaka kuma akwai tsari mai kyau wanda mutane suna zuwa su ba da jinin su fi sabi don a taimaka wa marasa lafiya mu din nan sannan muna can duk muna cikin wato voluntary donors wanda muke badawa so malam ya tado da magana din na ce to gaskiya a nan sokoto tun da na zo ina ta auzalin amma ban ga wannan tsarin ba to amma muna kokari mu fito da shi a karkashin iman domin a taimaka ma al'umma ta hanya biyu mutane suka fi saurin mutuwa wasu suna mutuwa lokacin da aka yi hadari za a kawo mutum ba a san shi ba saboda wani yana kan hanya ya samu hadari ba da ya sani shi kuma yana cikin halin galabaita ba ma zai iya sani ina yake ballanta na ce ga yan uwansa zai zubar da jini kafin a zo asibiti in ya zo kafin a samu yadda za a kara masa jini yana iya rasuwa wasu ana kawo su wajen haihuwa su zubar da jini yadda kafin a samu jinin da za a taimaka musu musamman mutanen kauye sun kawo yan uwansu babu yan uwa kusa to wannan ma ana samun sulwantar rayuwa to da haka muke magana da malam yadda jama'a za su zo suna taimakawa fi sabilillah mu kan mun yi shiri insha Allah shirin da muke shi ne. muna da wakilai a ɗakin karɓar jini da sarrafa shi alhamdulillah ɗaya daga cikin mutanen mu wasu suna hanya amma wanda muka zo da shi ma'aikaci ne a nan labo to mun tsara da wakilan wakilanmu da rijistan mu da blood bank mu wanda za a rika ajiyewa iman kuma mun gama shirin komai shine malam muka magana da shi za mu zo don mu kare mu mutane bayani idan mutane suka je za su ba da jinin nan na farko dai akwai gwaje-gwaje da ake yi in mutum yana so a gaya mishi sakamakon wannan awa din ana iya a gaya mishi in bai so shi ke yana iya komawan shi da yake nan sannan abu na biyu kafin a ɗau jininka <laughs> sai an auna wato adadin jinin ka duk waɗanda suke zuwa asibiti suna ji ana cewa ccd za ga ana rubuta shi in percentage duk wanda yake da talatin abin da ya sama to alhamdulillah ana ga rayuwar shi ba wata matsala dai wajen bukatar jini don an auna akwai level din da in ka kai to daga nan za a dauka idan ba kai ba za a dauka ba saboda in an dauka za ka kuma bukace shi kai ba yawa to shine sannan abu na uku abin da malam yayi magana shine wato kamar sau za a dauki jini shawaran da muke badawa shine akalla waɗanda suke bada jini domin taimako su ba da jini bayan duk wata shida ka gani to don haka amma idan idan idan mutum yana da jini isasshe ko da bayan wata uku ne an auna an ga jininka ya kai a ɗauka babu wani buka babu wani matsala domin an ɗauki roban na jini guda ɗaya abin da zai rage a cikin abin da kake da shi percentage uku idan kana da arba'in don a cikin kunan duk gaba ɗaya za a samu masu arba'in arba'in da biyar wadda idan an ɗauki roba guda uku zai rage maka in kana da arba'in da biyar za ka dawo arba'in da biyu in kana da arba'in za ka dawo talatin da bakwai kuma duk ƙarshen bukata shi ne a ce kana da talatin abin da ya sama duk wanda yake da talatin bai da bukatan ƙarin jini wannan shi ne abu na uku na san ba za a rasa wasu masu tambaya ba amma dai mu a shirye muke in muka yi magana da malam duk lokacin da muka aje yana ga sai mu ni dai zan zo muku lahadi da safe insha Allah to to to masha Allah lahadi karfe goma na safe zan zo insha Allah sannan abu na ƙarshe abin da ban faɗa ba shine yadda za mu ba da shi yawanci muna ba da shi za mu ba da shi ga jama'an da suka zo waɗanda suka shiga cikin wannan hali biyu da na faɗa waɗanda ba su da 'yan uwa sannan wasu suna iya suna da 'yan uwa amma ana buƙatar su da gaggawa to ana iya a ba su kafin daga baya kuma su yi kokari su kawo yan uwansu su ma su zo su bada domin wannan abu ya dore domin mutane da yawa in sun zo su bada jini aka ce za a bada jini sai ka ji sun fara cewa babu na saya kuma a wannan halin da ake cika kun san matsalolin jini amma wasu mutane da yawa su fara cewa ba na saya saboda mutane suna tsoron ba da jini turawa sun fi mu sun yi nisa a kan wannan abin kuma ba wai jininsu ne yake nesa da namu da bambanci ba kowanne sai an auna an gani to wannan dai shine hanyar da muke tunanin muna iya ba da shi ga malam ya shirya ranar lahadi insha Allah so ina ga san kuma mutum ɗari da nawa ne za su biyo shi ba <laughs> so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم suka karkace suka bauɗe sai Allah ya bautar da zukata da haka kyawun ta in kaga gaskiya a bita wani kuma ya nemi gaskiya bai ganta wani suku abin tausayi idan ka wata rana